mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA e Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. Juma'a shirin yau da gobe kan taɓo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi da dai sauransu. Za mu yi magana ne akan sana'ar gargajiya na ɗinkin hannu ke zara masu sauraron mu muna tafi da karin bayani. A cikin shirin damu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana bakwar da za ta yi mana karin haske akan wannan sana'ar. Sai ku kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe. jama'a za mu fara shirin ne da kai ziyara jihar kaduna inda wakiliyar sashen hausa binta ibrahim ta gayyato mana bakuwar da za ta gabatar mana bangaren mu na koyon sana'o'i yau muna tare ne da Hajiya Hassana Yusuf wacce take a kwararriya ce a bangaren ɗinkin hannu, ɗinkin asake da irin na babbar riga na sarauta da sauransu wani ban sha'awa. A barka da zuwa malama Hassana. To tun farko ma dai za mu so mu ji yadda aka yi aka haifi shi wannan kungiya ta ku da kace kuna da kungiya ta masu dinkin hannu din nan wata kun ji sunan kungiyan ku kun Amina eh. to da aka ya ta wannan kungiya to ita wannan kungiya ta faro asali ne lokacin da wata professor daga america ana kiranta professor Elisha Rani. Wato Baturiya. Baturiya ce. Eh ta zo research ɗinta a Zaria City a lokacin kuma tana ta zo ne a matsayin visiting lecturer. Ziyara ta zuwa a Ahmadu Bello University. To da yake za ta research ɗinta a Zaria City bincike kenan ko sai zamana ta sami gida ta zauna a Zaria City. to a lokacin tana neman wanda su taimaka mata wurin research ɗinta tunda za mu ya kunsa shiga gida gida hmm, kuma za ki yi magana da hausa tana neman wanda zai eh, mata magana da hausa eh wanda zai hmm, fassara musu eh da hmm. hausa so da muka je Zariya City muna shiga sai muka ga yawancin mata a Zariya City ga sunan ne suna zaune ba wani sana'a kwakwara wanda za su rika yi ga su da yawa ga su kuma suna da talent din suna da hazaka wurin wannan dinki na hannu zaka shiga gida a Zariya City eh. in cikin ganuwa ne ka shiga mata za ka ga mata fiye da goma da su da 'ya'yansu suna wannan dinki wanda a zahiri da sana'a an san na maza ne to daga baya mata suka kwace wannan fagen mazan sukan an so dinki amma baki da suna zauna suna yi sai dai su bawa matan su yi a gida so da muka ga matan suna yi amma kuma sana'an su a yanda suke ga suna da hazaƙan amma bai samun musu kuɗin da ya kamata maza suke an so ɗinkin a lokacin tunda mata ba fita suke ba suna zaune a gida ga su dai sun iya sana'a sun iya ɗinkin sosai mm. amma mazan su za su fita su an so su ba su to sai kin ga abin sai abin da aka ba su tunda ba a zahiri irin ba kai tsaye aka saka an so daga meyi zuwa gare su ba haka to sai abin da mazan suka ba su mm. to kin ga akwai dan matsala kuɗin da za su samu ba wani ya kai ya dawo bane to shine muka muka kirkira wannan kungiya na Queen Amina Emboji wanda mu nake ba su wannan aikin da wannan taimakon wannan baturiya mm, a matsayin ki kuma ta can gari ta zariya titi eh, mu jawo mutanen mu su samu so ita wannan baturiya ta ce ta sha'awan ɗinkin. sai ya zama mu tunda su aiki tura ke ba su sa wannan malam malin din bai da yake musu girma ba kuma eh. al'ada amma abin ya ba su sha'awa ɗinkin na burge su sai muka kama yi a kananan abubuwa kamar misali pos wanda zaka iya saka wayanka ko gilas ɗinka ko ma kwamfuta ya danganta da hmm, eh, yawan girma girma girma ne hmm, wanda muke yi jaka dai haka eh, eh karamar hmm. jaka haka hada na ratayawa haka kuma sai ku yi mishi wannan zane sai ni wannan dinkin hannu gashi nan ma kin kawo mun ina eh. gani yanda aka yi zanen nan an yi tambarin arewa an sa mishi kaloli gwanin ban sha'awa kamar injin yayi kuma yi ce mata suke da hannu hannu mata hannu suke allura da zare da allura da zare za su zauna su yi shi in ki gan shi ba za ki ga kaman ba za ki taba tsammanin ma masu sarare yanzu haka ina tare da ɗaya daga cikin abubuwan da suka kirkira wanda ga tambari nan da sauransu ni dai in dai ba yanzu da take faɗa ba ban ɗauka hannu ya yi shi ba wani haka zaki ga muna yin sai yanzu muke yin su kamar a kaftane na mata haka buba dinki dai muna yin shi a na mata riguna kamar na yara kaftane na yara hmm. muna yi kuma kamar plasmat da ake sawa a table da table mat da plasmat da napkins duk muna yin su wato nafkin irin dan kyalle na kan cin abinci dan kyalle eh, na cin abinci wanda eh, ake dan sawa a teburin cin abinci eh, eh. muna kuma riguna kamar dogaye da buba duk riguna iri iri dai muna yi muna yin rigan fulo muna yin wall hangings iri iri wanda wani ya kunsa hoton sarki ne wani ya kuke kuna ne design da muke iri iri na wall hanging mm. sannan kuma muna yin posis bango eh hmm. muna yin posis haka wanda zaka sa ko wayanka ko kwamfuta ɗinka da sauransu muna yin jaka shi mana na ratayawa haka ɗinki ne na hannu iri-iri ba wai tambarin arewa kaɗai ba hmm. amma duk ya ɗau asali ne daga babban riga ɗinkunan babban riga duk da za inda ake babban riga hmm. shine al'adan hausawa kamar na ɗinkin nan kamar malam malam shine wanda muka sa shi dukka a ƙananan ayyukan da muke kamar su filan nan wall hangings posis jaka riguna ne maza da mata duk muna yin su muna shi um, kin har sanin gado iya kunshi embroidery ina wanda zamu nuna al'adun mu muna tunanin yin kamar zanin gado wanda yake yaki ga in ce ganshi ba za ki taba cewa hannu ne yayi ba to ya alaka ku da sauran kungiyoyi to kin ga yanzu kamar mu yanzu a tunda kin ga America ni a Najeriya ba na ce ina da wani alaka da wata kungiya ba to saboda me to ni ina ganin saboda abin kamar su kin ga al'ada ne lokacin namu wani lokaci mu muka raina al'adar mu sai mu ɗauko na waje amma kin ga a america a ƙungiyoyi da dama kin kamar vital voices din nan ƙungiyar nan da wani gwanta wanda suke da alaka da exxonmobil so su sun taba gayyata na ma south africa na kai wannan aikin namu sun gani kuma sun yaba da shi akwai kuma wata ƙungiya da ke kira still there a america we for real life ita ma duka ake ga a magazin ɗinsu yawanci muna alaƙa ake suna saka ayyukan a magazin ɗinsu sai kuma wannan yanzu ibu movement wanda da yanzu su muke alaƙa da su su ma yanzu suka ƙara gayyata na da zan tafi america next year kafin nan kuma na tafi wannan wata wata wani kasuwa da ake yi a america santa fe international folk art market santa fe wanda suke yi shi ma ne an gayyace ni naji na presentin mu wanda ya burge su ya basu sha'awa ta nan ne ma muka haɗu da wannan ita susan work wanda ita ce shugaban ibu movement duk za ki ga ayyukanmu a ciki na kunɗa to kin ga a kasan waje ne amma a Najeriya a gaskiya ba mu da wannan sanayya. To bari mu dawo ga shi kan shi sana'ar ita wanda wannan na dinke-dinke ah, ah, na hannu. to eh. me da me mace take bukata idan za ta fara yin wannan dinki kuma ya za a yi ta same ku in tana son ta shiga cikin kogi. Allura da zare shi kenan kawai sai kyalle. Kawai ba komai allura da zare ne basira na na a olwansu. to ya maganar jari misali idan mutum yana so ya shiga sai sai mutum na da karfi zai shiga irin wannan sana'a ni wannan sana'a in dai za kin ga in dai kana da ka iya shi ka iya shi sosai kana kana sai ka fara koyo sai ka fara koyo dama ma wannan sai ka koyi koyon shi mm. sosai kuwa mm. kowane kun bangare bangare ne akwai abin da muke kiran shi zargu saka wani zaran wani a sama wani a kasa ba za ma ka gane to ake ga duk kowane yana da suna kuma mm. bangare bangare ne wasu matan zaki ga duk sun iya duka ɗinkunan wasu kuma sun iya wannan bangaren ba su wannan bangaren ba eh sai kiga wannan wannan yayi wannan wannan yayi wannan wannan yayi wannan kenan akwai wani hadaka da kuma ah, sosai kuwa sosai ah, kuwa daya misali yanzu misali in babban riga ne mm. kin ga akwai muna akwai zargu abin da ake cewa zargu akwai dinke akwai aska akwai bita da kallo to kin ga wasu matan wata ta iya duk gaba ɗaya in kika bata duk ɗinkunan nan daban-daban ta iya shi wata kuma zargu ta iya wata kuma ɗinke ta iya wata kuma bita da kallo ta iya to kin ga yawanci wannan bangare bangare to wata ba su yi ci gaba daya amma wasu kuma ba za su iya gaba ki daya ba abinda ake bukata kawai kuma zare da allura da yaji wannan ɗinki na ku yana da alaka da sarauta musamman na bangaren ah, arewacin najeriya ya alakar ku take da gidajen sarauta kin ga yanzu gaskiya gidan sarki dai mai rasuwa mun je wurin shi kan wannan sana'a namu ya san da mu shehu idris eh. a lokacin shi ma ya so ya taimaka mana Allah bai nufa ba Allah ya karbi ransa wannan san shi ma ya san da mu a bangaren kasuwanci ana fiye a nan ƙasa gaskiya matsalar da muke samu kenan a ƙasar nan bamu da kasuwa gaskiya gaskiya kasuwar da muke samu a ƙasar waje kamar Amerika ba ma samu a nan Najeriya to me zaki alakanta rashin samun kasuwar ku a nan. ni ina ganin ba mu sani ko ba mu sani bane sosai a wannan ba mu bude shago amma muna da workshop akwai workshop din mu da muke aikin mu eh wanda muke aikin mu wanda su wa'annan kungiyar nake ga miki Ibu Foundation su suka taimaka mana da grant har muka gina suka taimaka mana da su machines kekuna da komai sun taimaka mana amma kuma rashin sanayyar ina ganin ba mu sani sosai bane ba mu da shago gaskiya wani abu kike ganin za ku iya yi na yadda za ku faɗaɗa um, harkar nan naku a nan gida ma sannan da kasashen afirka wanda suke zagaye da mu mm-hmm. don ya kasance an san da ku kuma ana sayayyan kayan ku me kuke da shi a ƙasa. yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga ci gaban tattaunawar Binta da Malama Hassana. wani abu kike ganin za ku iya yi na yadda za ku faɗaɗa um, harkar nan naku a nan gida ma sannan da kasashen afirka wanda suke zagaye da mu don ya kasance an san da ku kuma ana sayayyan kayan ku me kuke da shi a ƙasa shirin da kuke da shi a shirin mu yanzu shine yadda za mu sanu shirin mu yanzu da muke so wanda za mu haɓaka wannan abin namu shine amfani da gidan rediyo da kasuwanni kasuwanni ko wani workshop din za a yi wanda ya kunsa ayyukan sana'o'i da al'adu to bikin da mu samu kasuwa a'a wallahi ba mu fara wannan ba shekara kuna kuna wani ɗinke da ke a gaske akalla ba a ƙasar ba mun dade muna yi zai fi sama da a shekara ashirin to yanzu idan ina son ki min riga eh. doguwar riga kwana nawa zai dauke ki kuma kamar eh, zare da allura da waye me ke da bukata ya danganta da yanayin yawan ɗinkin aikin kenan eh. in aiki mai yawa ne kinga mm. yanzu kamar malam malin na maza da muke kira shi akwai simple malam malin akwai tokare akwai aska biyu akwai yar madaka da dai sauransu irin wa'annan riguna to kiga kamar ita tokare ita ce babban riga to takan dauki wajen zare kwali wajen bakwai a yi ta to takan dauki mata wajen wata biyu a yi riga ɗaya? To ita eh, wannan ai babbar riga ta sarauta ce. Mm. In dai mace ɗaya za ta yi in ba kamar da na gaya miki wannan ta wannan wannan tai wannan ba. to za ta ɗauki wata biyu ana yi hmm. amma kamar ƙananan ayyukan nan namu kamar kaftani ɗin nan da muke ƙanana suka ɗauki wani bai wuci kwana bakwai ba kamar yan process ɗin nan wata kwana biyu ma ta gama shi amma rigunan yara ƙanana ɗin nan shi ma ake ga wani kwana biyu kwana uku kwana biyar za ki ga an gama shi amma in babban aiki ne kamar da ita ce babba a riguna a jikin mm. in ka san riguna sarrafa aka ce tokari to ba wanda ya kai ta aiki kuna da alaka da masu ɗinkin hula eh to ba ma dai yin hula amma muna alaka da su da mata ne a zariya wasu na yin hula amma mu ba ma fannin hula fannin dai wannan ɗinkin hannu muke suna da sunaye su ina abubuwan da kuke kamar yanzu na ce miki wani post muke yi mm. muna kuma kaftani buba na mata da riguna na yara kaftani na yara yara wa iri e mata ko maza a'a maza ko mata duka muka yi inda karami ne eh hmm. muka yi na yara muka yi na samari muka yi na yan mata eh yawanci muka yi wando da riga ko doguwar riga ko kuma buba kin gane buba ne wanda ake hada da zani to irin kayan mu na gargajiya na gargajiya eh to to da ma kasancewar kayayyakin gaba ɗaya da kuke yi a yana da alaka sosai sosai da gargajiya da malam bahaushe da abin tarihinsa yasa nake ta tunanin yadda aka yi ba ku da alaka mai karfi da gidajen gargajiya da muke da shi musamman gidajen sarauta gaskiya kamar yadda na gaya miki ne gaskiya gidan sarauta ba mu da alaka da su mm. amma dai yanzu muna so mu ga sarki kin ga muka karke ke naka je fadan sarki ga sarki suke amfani da shi sosai kin ga yawanci sukan ma ba da shi akan yi misali sallah in yazo kan yi ɗinkunan nan sosai a rarraba su za su iya zuwa wurin masu siya oh. yanzu kama ga su 'yan amerika ne daga amerika suka zo amma sun suna taimaka ana empowering matan nan kin ga matan nan wanda rashi ya yi yawa wallahi da shi kin da shi suke kuma ga sana'a akwai a hannu ga sana'a a hannu sun yi dinki ba kaɗan ba amma kuma babu wannan kuɗaɗen da suke ba wanda ɗan mota taimakon da muke samu ƙasan waje ba za ka ce za ka buka ce Zaria City yawanci in kika dizariya City in kika tambaya kin san wannan sana'ar sani ba za mu iya bi ga baki ɗaya ba sai da taimakon kamar sarakunan nan yanzu misali tunda suna wannan aiki suna ɗinkin nan suna bayarwa amma yawanci kamar yadda gaya miki maza za su bawa maza sai dai su je su bawa mata maimakon a bawa mazan in za je yiwu su siya a wurin mu ko kuma su ba mu aikin abu da muke bukata kenan mu samu mu samu dai kasuwa da kuma sponsors misali inda za mu samu hmm, tunda matan sun yawa yawa hmm. yanzu abin da muke yi ba zai isa mu ce kamar a ce samu a ce akalla mata sama da 500 in ma dubu ne za ka samu amma kin ga abin da muke samu ba zai isa wanda za mu bi mu taimaka wa matan nan amma kungiyar da muke da taimakon da muke samu daga kasan nan wurin turawan nan kamar da na ga miki wannan kungiyoyi ibu foundation ita wannan professor ne wanda take daga michigan university wannan ita ce kama a ce uwar ita ce uwar ita ce uwar wanda da ta fara wannan hmm. to mu a bangaren kasuwanci ko in ce a ah, shi wannan na kai na shi wannan aiki da kuke yi ah, ni nuni da cewa kun fi samun kasuwa a kasashen amurka to shi a ah, kasar amurka din ya kuke gudanar da harkar kasuwanci na kin ga eh, wannan kamar da na ga miki wannan baturiya professor ren elisha ren ita ce kuma umar isim kafa wannan kungiya har yau ita ke taimakawa duk shekara za ta aiko da grand ɗinta wanda za a taimaka ita tana yi don ta taimaka wa matan nan ne wai ba don riba ba ba riba a cikin shi abin da take yi duk shekara za ta aiko da fund don wannan kuɗi ta ce ga a yi kaza a yi kaza a yi kaza ko can daga american a za a ba da order ta ce an ba da order kamar we for real life ina da na ga miki da mm. wasu kungiyoyin america mm. ga abin da za mu yi ga abin da za mu yi za ta ga mana ayyukan da za mu yi duk shekara wanda za a taimaka wa matan duk tsawon shekara ga baki da gaskiya tana taimakawa to a kowane sana'a akwai inda ake samu a ci gaba wato kila daga mataki daya mutum ya ce to ga wuraren da aka fi bukata ga abin da mai saye yake nema ko kuma ga abin da zamani ya kawo me da me kuka kuka fara sannan kuma yanzu a daidai wani mataki kuke me ko kara a cikin abubuwan da kuke yi kin ga a ita wannan baturiya da ita ɗaya ne wanda take bamu aiki kamar da na gaya miki ƙanana ƙanana ne kamar process ɗin nan da sauransu to daga baya ta bangaren ta har ila yau muka samu wasu ƙungiyoyi so su wa'annan ƙungiyoyi ita wannan kamar matan da ke gaya miki Susan Walker tana da shop ne babba a can America tana jilin da wannan ne fashion to tana da interest akan ayyukanmu tana da abubuwan kyale-kyale eh, na ɗinki ne na mata ita tana jilin da embroidery ne eh. to kin ga yanzu ita su suna da wannan shagon kuma every year akwai irin design da suke badawa a yi musu to suna aiko muku suna aiko mana cewa muna bukatar abu kaza ko riga ko riga har irin design din da za a yi musu to su suke zano wa sai ku su kawo su zano su ba mu za mu sai kayayyakin mu za su faɗa kalan zaren su za su yi zanen su aiko mana ga irin zanen da za mu yi ga irin ɗinkin da za a yi sai mu yi musu mu aika musu kuma ya samu karbuwa a shagon su sosai da sosai tunda duk shekara za su bamu wannan ayyukan za su aiko da irin aikin su ne a cikin wayanda suke koyarwa wannan sana'a da kuma wayanda suka riga suka iya akwai matasa a ciki sosai a a ina duk gida ne mata da ƙananan yara mata da 'ya'yansu gida a zaria city ba shiga mace da 'ya'yanta suna wannan ɗinkin ba kamar gado ne ba da za a yi ki shiga kin ga na fara iyayensu ina yi da 'ya'yansu yanzu har jikoki ma na fa muna fara mun fara muna yi da su yanzu. Hmm, wato shi bai da shekaru bai da zai iya rike allura da zare. Shikenan za a koya mishi tunda sana'a ne wanda ana kallo ba yanda za a yana ta taso baki ga ka iya. Ba mata wannan sana'a. Gaskiya. To um, kasancewa yanzu zamani ne na uh, social media wato a kafafen sada zumunta eh. akwai kuna amfani da irin wannan kafafen wurin yada naku talla. Muna kamar ta Instagram da WhatsApp duk muna yadawa. Muna ma da wannan website su can ta wani kira kina sa kun amina embroidery.org ki ga ayyukanmu. Amma duk da haka ba kwa samun masu saye ko masu taya ku a nan ƙasa. Sai yanzu akwai wata da muka fara ita wannan fashion resolution a Lagos. Ita ma true wannan Ibu Foundation da ta gamu shine har ta kira ni. Kun fara harkar kasuwanci? Harka ba mu fara kasuwanci ita za mu fara. to yanzu me fatan ki misali ga matasa musamman ba wai na zari kawai ba ga ko ina akan maganar sana'a musamman na hannu wanda ya shafi al'ada da kuma tarihi kin ga yanzu wannan dinkin kin ga wannan kin ga bacin taimakawa mata muna kuma karfafa al'adunmu kin ga yanzu kamar wani ɗinkin muna da ka iyaye hmm, kuma duk inda ya je an san daga arewacin najeriya kwarai kuwa saboda tambari ga shi na an yi kwarai kuwa hmm. mun yada ta sannan kuma al'adan ba za ta mace ba tunda dai ana yi to hmm. haka muke so kuma ya ci gaba kin ga yawancin yawancin al'ada yanzu suna mutuwa saboda ba a yi to mu muna so mu karfafa al'ada wannan dinki ya ci gaba daga wannan al'umman zuwa wannan al'umman muna so ya ci gaba ta dai sana'a kamar yadda aka sani akwai matsala akwai jin daɗi a kin faɗi bangaren da kuke samu goyon baya da gudunmawa ta bangaren turawa da suka mara muku baya suka wayar muku da kai suka buɗe muku idanuwa a game da muhimmancin shi wannan sana'a na ɗinki to kuma za a rasa matsala ba wa'insu irin matsaloli ko fi fuskanta wanda yake dan dakushe ko wurin ci gaban ku. To matsalar mu shine dai abin da ake cewa sanayya publicity da muke na kamci muke muna samu a nan Najeriya gaskiya wannan publicity din yana mana wuya. Kasuwan kanshi shi ma yana mana wuya a Najeriya. Saboda ba mu daraja al'adun mu yanzu yanda su turawa da suka ga sana'a wannan dinkin hannun na dinki ne mai kyau. wanda abu ne wanda in ka gani kanka in ka gan shi irin burgewanka da eh, zai yi wallahi tallahi mm. zaka ce ba za ma ka so a ce wannan abu a ce ba ma a yin shi ba kuma har yanzu ai tradition din wasu malama na sarakuna ai suna sawa haka ai shine ma sarauta shine sarauta mm. matsalan kenan ba mu da publicity sannan kuma sponsor yanzu suna za miki mata ne duk a zare titi gida gida in kika shiga ba gidan da zaki ba ki ga dinki amma mata na wannan dinkin kenan dai kuna misali in da za ku samu dama a cikin gwamnati ta shigo ta dan ba da tallafi yawwa kaman yawwa kaman kungiyoyin wayannan masu agazawa kaman jama'a wurin musamman ga mata to gaskiya muna bukatar namu bari mu ne filin kwallon marmu a birnin Kumasi, Ghana, wajen wakiliyar sashen Hausa Hauwa Abdulkarim Young Pioneer. Assalamu alaikum masu sauraron mu a shirinmu na kwalama yau za mu tattauna da malama Sumayya Tahir. Salamu alaikum malama Sumayya. Mm, wa alaikum salam. Ajiya yau mun tuwo da miyan ayayo. Tuwo da miyan ayayo. Ajiya hawa. To farko dai zaki tuwo da miyan ayoyo in za ki yi tuwon kin ne garin masara da kwakwante da muruka muka sani na tuwon kenan shi ki samu in ayoyon kuma ne shi ki samu ayoyon ki kananan kifi da wadawa da tomatoes tankuwa da kayan spices ki da yin da kike ni kin ya ki yi shi kin yi farko kin yi stew nan daban shi ki yi miyan kuma daban ya ake yi wani abu za a fara ɗauka shi soyan ayoyo fulo kamar da muka sani daban yake da fulon da ake cin shinkafa eh aka nan noni fulon nan no fulon da ake cin shinkafa shi noni za ka yi na ayoyo kuma wasu dai na use manja su yi da shi na ayoyo wasu kuma na use fried talk su yi da shi sai sa processing dai aka nan noni yadda ake yin stew to ya ake yin stew farko kin dibiya so banke kan wuta shi kisa albasan da kika yanka cikin mai mai jani phyton ne sai ki sa albasan kika sa albasan ki kina son kin sa mamoni kina son ba ki sawa kifi ne eh aka shi yake kiran mamoni aha ki sa in kika sa wasu in kina son ba ki so optional ne sai ki sa kika sa sai ki kawo in albasan yayi don taushi kadan shi ki sa yankekin amount na ruwa tomatoes na ruwan kenan sai ki bar shi yi taushi kadan ki kawo tankon ki pakushto tankon garin fresh tomatoes ya sai ki sa sai ki kawo tankon ki pakushto mm-hmm. da kina so kin sa tankon gari kuma an bai miki ba mm-hmm. sai ki kawo tin tomatoes amo kunku na kunku na gwangwani kenan kunku shi ki sa san kika sa shi ki motsa shi for wani minit kadan shi ki kawo kayan spices ki kin need abin ga kakado ne ko garlic da kina son shi ki don ba kowa ke son shi cikin stew ba san kina son shi ki sa kakado da garlic ne ki kara ya ba shi taste ya ba shi nice taste da nice flavor kuma ma abincin isa shi ki sa mishi shi ki kawo kayan kifi ne zaki use ufuku ne ko dai abin ga lokacin kin soya shi sannan ki sa kina son shi ki sa nama ne kin kin soya kin kin zabke naman kin kin soya shi ki juya cikin ki motsa shi shi ki bar shi yayi dan wani minti kadan ki rufe kai kamar adadin minti na bakwai ya yi mm, kai minti goma ki rufe kai ki bar shi ki kuma motsa ta kamin haka steam ya yi ready ayoyin kuma yadda ake yi shi kowa dai da yadda yake yi ayoyin shi farko kin jirka silver ki sa mishi ruwa cikin ruwa kadan ba ruwa da yi ba kin sa ruwa kadan shi ki kawo kanwa kanwa kanwan nan kin tun jika shi saboda kika sa shi haka nan wani kanwa na na kuyi kasa cikin sa kin jika in kika jika nan ruwan nan shi ki sa kadan cikin ruwan ayoyin da kika jirka yana bari yayi yauki kuma yana bari ayoyin yayi yauki bai sakewa ya ruwan ruwan ya yi zafi ko ya yi ta masa ki wanke ayoyin ki lokacin kin tun gyara ayoyin kin wanke shi ki sa cikin ruwan shi da dafu da shi sai yi dafu ya yi soft kin taba ki ga ya yi taushi sai yi taushi na to ayoyin ya nuna kenan shi ki sauki ayoyin ki ajiye sanyi kadan shi ki dibiya ruwan wasu dai na gama ruwan kananan kifi da dawadawa gaba da su sa mishi magi bayan sun jirka ayoyin wasu na gama haka nan suna gama kananan kifi da magi duka cikin ayoyin gaba da yanzu suka sauke sanyi sai a caccaka ko kina da blender ce ki use blender wasu kuma na yin shi bayan kin dibiya ruwan ayoyo kin sa ayoyo kin sa kanwa ce ki sauke in yayi sanyi ce ki dibiya sabon ruwa kadan ki sa kananan kifin da magi da dawa-dawa shi kuma ki shi separate sa bayan kin caccaka ayoyo wato wancan da kika sauke kika ajiye yayi sanyi eh. wanga kuma daban wannan daban kuma daban shine wanda zaki jirka ruwa kadan ki sa mishi kananan kifi da dawa-dawa da magi da gishiri ki sa cikin sheki bari yayi tabasa san yayi tabasa na sheki sauke to lokacin kin tun blend ayoyon ki ko kin cacaka ayoyon kun san da yanzu da ana use mostly blender hmm, ba kaman da da ba haka nan ne isa sheki blend shi blend kuma zaki blend kaki blend shi ki dibi hannun ki ya wuce tuma cikin dibi hannun ki yayi abin ga so guda so ya yi ok amma ba kama kika hannun ninki ya yi oba ya yi sauraka mashin ya yi oba ya yi kamar kuka eh, ba ki samun shi yadda hanyoyi yake eh, shi sakin hannun ninki ya yi abin ga so guda shi ki cira ki to kika kare shi ki mix ki doki ruwan kananan kifin nan ki juye cikin ayoyin shi ki mixin shi ki shi don abin ga kadan don tabasa kadan ba tabasa too ba ya ke ya yanke yau kishin nan ayoyin kuma ya yi ready kenan. Da wani abu ake cin sa? Tuwon kaɗai za a ci shi ko wani abu daban da ake cin? Iya ayoyo kiya ki ci shi da tuwo wasu kuma ko ebangama kiya ki ci da miyan ayoyo ko banku kiya ki ci da miyan ayoyo. Nan muka kawo karshen shirin kwalama na yau sai kuma wani sabon mako. a masu saurare baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati don haka annan ne zamu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar na da ta taya na gabatarwa zahra aminu fage sai kuma julie lavis gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa da ma dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni ce taku amina bahari auna daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nake sallama da ku a kasance lafiya.